Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kama muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana uku ga watan Disamba na shekarar 2021. kafin ku abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Jami'an lafiya a Amurka sun ce an samu mutane da yawa da suka kamu da nau'in cutar Omicron na coronavirus a birnin New York. haka kuma jami'ai a amurka na ƙara hurawa iran wuta akan ta yi wani abu game da farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 wacce ta takaita shirin makaman nukiliya iran ɗin. gwamnatin taliban ta afghanistan ta fadda wata doka a yau juma'a game da haƙoƙin mata tana mai cewa ba za a aurar da mata ba tare da san ransu ba kanin labarin kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar tuna da mutane masu larura ta musamman ko menene matsalolinsu muna samun tsangwama ta hanyar fyaɗe yaranmu da ke idp kam suna can suna samun fyaɗe da kuma insecurity da ke mu da suke hana mana fitowa mai wasu abubuwa duk dai akan wannan rana ta musamman a jamhuriyar nijar kuwa addu'o'i na musamman aka gudanar irin abubuwa da muka gani na na yaƙe-yaƙe na tashi hankali na ɗauke mutane a ta kinafin ɗinsu wajibi ne dole ne gare mu yi wannan addu'a muke son Allah ya kawo mana kwanciyar hankali cikin wannan kasa tamu sai kuma shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'an lafiya a amurka sun ce an samu mutane da yawa da suka kamu da nau'in cutar omicron na coronavirus a new york ciki har da wani mutum wanda ya je babban taron masu zane-zane da hotuna masu motsi a manhattan a ƙarshen watan nuwamba da gwaji ya nuna yana dauke da nau'in cutar a lokacin da ya isa minnesota inda yake zama bayan mutumin da ya je taron gwaje-gwaje sun nuna wasu mutane biyar da a kwanan nan suka kamu da covid-19 su ma sun kamu da nau'in cutar a cewar jami'an lafiya mutanen sun hada da wani a wajen unguwar long island wanda a kwanan nan ya je afirka ta kudu da kuma wani da ta yiwu shi ma lamarinsa na da alaka da yin balaguro. gwamnar new york kathy hochul ta ce kada mutane su tada hankalinsu suna kokarin tabbatar da cewa jama'a sun samu bayanan da suke da su ne magajin garin birnin new york bill de blasio ya ce yadda ake samun bazuwar nau'in cutar na nuni da cewa nau'in na yaduwa a tsakanin al'umma a birnin kuma lamarin bai da wata alaka da wani taro. jami'an amurka na ƙara hurawa iran wuta akan ta yi wani abu game da farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 wacce ta takaita shirin makaman nukiliyar iran suna cewa nan da 'yan kwanaki za su tantance ko da gaske tehran take akan shawarwarin da take yi da manyan kasashen duniya a vienna ko a'a ba da dadewa ba za mu sani ko da gaske iran take ko a'a ina ga zuwa gobe ko cikin kwanaki biyu abinda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa kenan a jiya alhamis a lokacin da yake magana da manema labarai kafin ya bar birnin stockholm wasu masu nazari sun ce ta yiwu iran ta sauya alkiblar matsin lambar da ake yi mata ta yi amfani da dabarun zaman shawarwari don kokarin tsawaita tattaunawar da aka shirya da nufin farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 da ake kira jcpoa a takaice Ranar Litinin Amurka da Iran suka koma teburin ganawa ba ta kai tsaye ba a Vienna tare da wasu kasashe da ke zaman masu shiga tsakani suna kuma kokarin ganin bangarorin biyu sun koma kiyaye yarjejeniyar ta JCPOA. A baya, Amurka da wakilan Iran a zaman shawarwarin sun gana har sau biyar da basu cimma wata matsaya ba a Vienna daga watan Afrilu zuwa Yuni. Lokacin da Iran ta ɗage zaman shawarwaran gabanin zaben shugaban ƙasarta da aka yi a wannan wata. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta fadda wata doka a yau Juma'a game da haƙoƙin mata. Tana mai cewa ba za a aurar da mata ba ba tare da son ransu ba ko don warware wani rikici ko wata rigima. Dokar ta addini na zuwa ne bayan da 'yan Taliban da suka kwace ikon kasar da rikici ya daidaita a watan Agusta ke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya akan su mutunta haƙoƙin bil'adama musamman na mata. Dokar wadda mai magana da yawon 'yan Taliban Zabihullah Mujahid ya wa 'yan jarida ta ce akwai buƙatar a samu amincewar mata a lokacin ɗaurin su Babu wanda zai sa mata su yi aure a kan tilas ko a matsa masu lamba. Kafin mu sake da labarai zamu mu leƙa Najeriya, inda mutane masu larura ta musamman ke ci gaba da kokawa akan abin da suka kira halin ko oho da ake nuna musu a duk fafutukar da suke yi ta samun kulawar hukumomi. Wani na zuwa ne lokacin da jihohin ƙasar ke jan ƙafa wajen samar da aiwatar da dokokin kare haƙoƙin mutane masu larura ta musamman Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Tun shekara ta 2019 ne gwamnatin Najeriya ta sanya hannu ga dokar kare haƙoƙin mutane masu lalura ta musamman tare da bayar da umarni ga jihohi da su samar da dokokin a jihohinsu. Sai dai kawo yanzu jihohi kalilan ne suka samar da waɗannan dokokin abin da ya sa masu lalura ta musamman ke ganin mahukunta ba su damu da lamuransu ba. na zanta da wasu daga cikin mutanen da ke da larura ta musamman. Sunana Usman Aliyu Dan Malik. Ta bukata gwamnati ta saurare mu kuma ta dube mu da idon rahama. Kamar yadda take kiran kowa da kowa ta yi musu abubuwa shi kenan wanda yake mu muna zargin gaskiya har da kungiyoyin ga na duniya da ake cewa human rights mu muna ganin kamar suna da kabilanci wa shekarun da aka fito nan kusan da wuya a yi wata ɗaya ko biyu legas. mai lalura ta musamman mai mutu gidan yari ba ko ya zauna cikin wahala amma kuma har yanzu ba mu ji wata kungiya da ta hito ta amnesty ta yi bincike ta gano wannan abu ba muna samun tsangwama ta hanyar fyaɗe yaranmu da ke idp kam suna can suna samun fyaɗe da kuma insecurity da ke mu da suke hana mana fitowa mai wasu abubuwa sannan kuma muna ƙara ba da mu cewa a kan karatu waɗanda suke da abin ga waɗanda suke da hazaƙa wurin karatu a ba su dan abin dogo da kansu domin su fita su je su yi karatu. Masu fafatukar faɗakarwa kan kula da waɗannan mutanen na ci gaba da jawo hankalin jama'a da ma hukumomi akan kulawa da haƙoƙin masu wannan lalurar. Aishatu Abdullahi tana ɗaya daga cikin masu wannan fafatukar. Ce dukkanmu masu ruwa da tsaki ne. Na jawo hankalin gwamnati, na jawo hankalin mutane masu ruwa, na jawo hankalin duk wani mai ruwa da tsaki da zai iya faɗi a ji a ga cewa an tabbatar da waɗannan eh, dokokin domin ta su ne mutane masu lalura ta musamman za su iya bin haƙoƙa kamar yadda suke a cikin eh, wannan kundi nasu. Dangane da korafin cewa ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suna sako-sako da bukatun masu lalura ta musamman kuwa na tuntuɓi wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama. Suna na ibrahim adamu tun doki ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama eh to abin da ke faruwa gaskiya sai dai yan abu ai ba gashi yanzu gani tare da su ba kuma muna wakilta duk sauran ƙungiyoyinmu ne na rajin kare haƙƙin bil'adama sai dai yan abun ba a kai ofis mu ba suka zo suka yi muna suka faɗa muna amma in suka faɗa muna gaskiya muna bi kai da kafa mu tabbatar da cewa haƙƙinsu ya fito. wasu daga cikin jihohin da suka samar da dokokin kare haƙoƙin na mutane masu lalura ta musamman musamman kamar jihar Sokoto. Har yanzu ana jan kafa wajen samar da hukuma wadda za ta kula da lamuransu sai dai gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya ce gwamnati na sane da hakan. Kuma tana kule da irin matsalolin da kuke da su wani ma za ga cewa ya yi wani mai cikakken jiki kwazo da basira. Rashin kulawa ne na tsangon su a jawo su a jawo su a cikin jiki shi ke sa ya zan ba a ma san da su ba balle har a yi amfani da basira da hikima da Allah ya ba su. to wannan hukumar da za a kafa ita za ta zakulo duk irin waɗannan masu basira don a tabbatar da cewa an yi amfani da abin nan da Allah ya aje a cikinku. Jama'a dai na ganin cewa yana da kyau hukumomi su kula da mutane masu larura ta musamman ko don gudunmuwar da suke bayarwa a lokutan zaɓe duk da wahalhalun da suke fuskanta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. a da Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga ci gaban labaran duniya. Sama da kungiyoyi sittin ne suka buƙaci babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kafa wani kwamitin bincike da zai gano kwararan hujjoji akan mummunan saba haƙoƙin bil'adama a lokacin yakin Yemen da aka yi tsawon shekara bakwai. Ciki har da yiwuwar laifuffukan yaƙi da na keta haƙoƙin bil'adama. Ƙungiyoyin ciki har da Amnesty International da Human Rights Watch sun ce batun na da mahimmanci musamman bayan da hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada kuri'a a watan Oktoba a kan rufe binciken zaluncin da aka aikata a Yemen. Wasu ƙwararru sun ba da rahoton yiwuwar an aikata laifuffukan yaƙi a dukkan ɓangarorin. Kuri'ar da hukumar wadda mazauninta ke Geneva ta kada wani babban koma baya ne ga ƙasashen yammaci nasara kuma ga rasha da china da bahrain da sauran kasashe yemen ta samu kanta cikin yanayin yaƙi tun daga shekarar 2014 a lokacin da 'yan tawayen hufi da ke samun goyon bayan iran suka kwace ikon sana babban birnin kasar da kuma galibin sassan arewacin kasar Jam'iyya mai mulki a kasar Austria ta zaɓi ministan tsaron cikin gidan kasar Karl Nehama a matsayin wanda zai shugabanci jam'iyyar ta masu ra'ayin mazan jiya da kuma gwamnatin kasar. bayan da marabus ɗin ban mamaki da tsohon shugaba Sebastian Kurz ya yi a matsayin shugaban jam'iyyar ya janyo sabon rikicin siyasa. Nehamar ya faɗawa manema labarai cewa A yau ina son in sanar da cewa ba tare da wata jayayya ba an naɗa ni shugabancin jam'iyyar People's Party kuma a lokaci guda shugaban gwamnatin ƙasar. Wata ganawa da shugabannin jam'iyyar suka yi na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Kurs wanda ya samu kansa cikin dambarwar cin hanci da rashawa ya ce ya sauka daga mukamin shugabancin jam'iyyar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a yayin da ake bukukuwar ranar nakasassu ta duniya yau ranar uku ga watan disamba Ƙungiyoyin masu fafutuka ta musamman a jamhuriyar Nijar sun yi taron addoyin albarkacin wannan rana don neman saukin matsalar tsaro da ake fama da ita a ƙasar da makwabtanta, inda 'yan ta'adda ke ci gaba da karkashe bayan Allah ba ƙaƙƙautawa. Wakilin muryar Amurka Aimai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ruruwan na su maza da mata ne suka hallara a farfajiyar cibiyar gamayyar ƙungiyoyin su da ke unguwar bandabari ta nan yamai inda suka yi sallah raka'a biyu kafin su cike da addu'o'i a matsayin wata gudunmuwa a wannan lokaci da ake faman neman mafitar matsalolin tsaron da ake fuskanta a baki ɗayan yankin sahel malam habibu abdullahi shine shugaban ƙungiyar masu bukata ta musamman na yankin yamai irin abubuwa da muka gani na yaƙe-yaƙe na tashi hankali na ɗauke mutane a taya kinafin insu na mutanenmu kuma da a can bisa furan wajibi ne dole ne gare mu mu wannan addu'a saboda abu ne yaki ne na ƙasa gaba ɗaya muke son Allah ya kawo mana kwanciyar hankali cikin wannan kasa mu. Hukumomi sun yaba da wannan yunkuri wanda a cewar su abu ne da zai amfani kasa fiye da yadda ake zato in ji mataimakin gwamnan Yamai Abdu Wada. Gaskiya abin ya yi kyau kuma Allah da ya karba suma ma sun yi nazari sosai saboda matsalolin mu na tsaro da suka adabi kasar mu ta Nijar saboda wannan ne suka gayyace jama'a a zo a yi wannan sallah tun da yau ranar su ce ta na su journée international eh, de personnes handicapées a turance ya kamata a ce wannan lokaci banda ma ita wannan kumje ta na su sauran kumjoyi su yi kwaikwayo da wannan gwaji da suka yi su ma kasu tsaya ga yau kaɗai ranar tasu ya kamata su ɗauki lokaci nan da wata ko sati biyu ko wata uku suna gayyatar mutane suna gayyatar mu muna zawa Allah da ana yin wannan abu saboda ƙasar nan tamu tana buƙatar addu'a halin da ake ciki sakamakon annobar korona da ta addabi duniya yasa ƙungiyoyin nakasassu takaita bikin na bana a maimakon shagulgula irin na nishadi sun fitar da wata sanarwa domin tunatar da hukumomi matsalolin mutanen da ke fama da tawaya a jamhuriyar Nijar. Hajiya Fati Bunti ita ce sakatariyar tsare-tsare a gamayyar kungiyoyi ta FNPH. Akwai masu bida aiki a kara musu. su ma ko sai abu lokaci wurin da an ka ƙara biyar bisa kai ga ɗarin nan muna so a kara bisa kai ga haka nan. muna so kuma yaranmu duka da za su yin karatu allah ubangiji ya sa duk ku alkawari a wuce a sa su zan wucewa wuri-wuri mataki duk da ya kamata tunda mu ma yau kasar Nijar muna so mu tai tare da kowa daidai daidai na kasasu na kasar Nijar ba mu san barace-baracen nan komai abun da gwamnati zai yake so za mu kiyaye biskai gare su. Alƙaluman kididdiga sun yi nunin cewa yawan na kasasu ya haura sama da mutum dubu ɗari takwas daga cikin mutane miliyan ishirin da biyu da ke da su a nan Nijar. Saboda haka kungiyoyin kare hakkin waɗannan mutane ke jan hankulan hukumomi akan buƙatar ƙara yawan kuɗaɗen tallafin nan miliyan hamsin na sai sefa da aka saba bayarwa a kowace shekara ta yadda za su sami abubuwan shafe wa kansu hawaye a fannoni da dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sule Mummuni Barma. Idan mu Najeriya ko masu bukata ta musamman sun guda da wani taro a Maiduguri don bayyana bukatu ga mahukunta da neman zaman lafiya a ƙasa. Salisu Muhammad Garba ya haɗo mana da wannan rahoton. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan ranar domin tunawa da masu lalura ko ko in ce masu bukata ta musamman a duniya ga baki ɗai. Hakan ta sanya ƙungiyar masu bukata ta musamman a jihar Adama suka yi taro domin nuna farin cikin su akan wannan ranar ta yau. Har ma suka yi kira kan cewar gwamnatin jihar ta kasa cika musu wasu daga cikin alkawuran da suka ɗauka a yayin yakin neman zaɓe. Injiniya Sani Sambo Ibrahim Gobe zan tashi shine shugaban ƙungiyar nakasassun jihar Adamawa wanda ya ce. Nasarar da muka samu na farko farko shine mun samu haɗin kai domin a yanzu haka da nake ga maka a adamawa muna da kungiyoyi rushe biyar wanda suke karkashin wannan kungiya muna da kungiya na guragu kungiya na makafi kungiya na kurame kungiya na kutare kungiya na bainalko duk waɗannan suna karkashin wannan kungiya so kanmu a haɗe yake alhamdulillah mun ci nasara za mu gaya ma al'umma shine cewa mu ma mutane ne kamar waɗanne mutane yadda wanda Allah ya halitta Allah ya halitta kowa da dalili mu ma ya yi mu haka da dalili saboda haka 啊。 a dena tsangwamin mu. Shi kuwa a nashi bangaren mai tsawatarwa a wannan kungiyar wato Abubakar Muhammad cewa ya yi lalle a jihar Adamawa sun ta gayyara domin kuwa suna buƙatan tallafi ga al'umma musamman akan abin da ya shafi more rayuwa domin kuwa ba sa samun kowane tallafi daga gwamnatin jihar. Ya zauna da mu gaba da gaba gashi nan muna zaune mun yi bayanai ya ɗauka mana alƙawura amma da ya hau gwamnati sai nuna bai samu ba kai abun bakin ciki ma matarsa ai a zamanin gwamnati Murtala Inyaku tare suke tafiya da Dr. Halima ta ga irin dukkan alkhairin da ya fito a karkashin gwamnatin murtala ina ko ita dr halima ita take jagorta wani abu amma daga baya da ta hau in an yi magana sai cewa a ah, mu ba mu da hakuri sannan kuma ana gaban mu da tafiya ko kuma a ce a ah, mu yi ma gwamnati tawaya a to me kada muka ma gwamnati tawaya rashin ba ai mana bane duk lokacin da ga mutum ya an daure shi yana yunkuri ne ma yake kwashe to gwamnatin ta daure mu ne ba ta yi mana ba shi yasa muka fito kai magana kuma a fage irin na siyasa bai dace mutum yana bori yace bai ji dadi ba amma sai a ce wai da mun yi kaza ana fushi da mu ba za a yi mana har ana neman a ware wasu bangarori a ce wai da su za a yi mu ba za a yi da mu ba wannan ba daidai bane comrade abdullahi tongo cewa yayi a wannan rana irin ta yau lallai farin ciki da suka tsinci kansu a ciki ba zai ma misaltu ba sakamakon yadda majalisar ɗinkin duniya ta ware musu wannan ranar domin tunawa da su. Gaskiya yau irin farin cikin da muke eh, cikinta baya misaltuwa domin duk lokacin da aka ce an ware wata rana domin kai dole ne ba za ka taba manta da wannan ranar ba yanzu in ka duba wasu kasashe yau dinnan shugabanci shugabanni na wannan kasashen gaba daya suna hana aiki domin tuna da wannan rana na nakasassu kuma especially kamar mu kasan mu Najeriya shugaban Muhammadu Buhari wanda shine ya rattaba hannu akan dokan mu imana commission namu kuma ka kalla ita commission ta ware wannan ranar yau mu muna bikin mu a nan yola kuma ana biki na ƙasa ga baki da abuja kamar yadda masu bukata ta musamman suka yi wannan taro a jihar adamawa haka ma tuni ya faru a jihar taraba da kuma wasu jihohin da ke da makwabtaka da ita salisu muhammad garba muryar amurka diga adamawa a najeriya a gai da salis muhammad wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa a kan mita biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku yi za shafa mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. kamar yadda muka alkarwanta muku a makon da ya gabata. Shirin duniya Amurka zai fara bitar wasu daga cikin mahimman batutuwan da suka faru a wannan shekara mai karewa. Inda muka ce za mu kwashe daukacin wannan wata na Disamba. Muna waiwaye kan waɗannan mahimman batutuwa. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin daga inda za mu ɗauko wannan tafiya. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a watan Janairun wannan shekara ne aka rantsar da shugaban Amurka Joe Biden. a matsayin shugaba na 46 bayan da ya lashe zaben da aka yi a watan Nuwamban shekarar 2020 inda ya kada abokin hamayyarsa na jam'iyyar Republican Donald Trump wanda ba tare da gabatar da wata hujja ba yake ikirarin cewa magudi aka yi a zaben. Kamar yadda rahotanni suka nuna ire-iren waɗannan zarge-zarge da Trump ya yi ta yayatawa da ba su da tushe. Ya sa wasu magoya bayansa suka farwa ginin majalisar dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan Janairu. a wani yunkuri na hana sahale nasarar da biden din ya samu a zaben batun da rawaye majalisa ke gudanar da bincike a kansa ko da yake trump din ya nesanta kansa da wannan bore da magoya bayan nasa suka yi a da ranar ashirin ga watan na janairu aka rantsar da biden inda shugabannin kasashe da na kungiyoyi na duniya suka yi ta aikewa da sakonninsu na taimunna. shugabar kungiyar gudanar da harkokin tarayyar turai ursula von der leyen ta yi lalimar habin da zuwan shugaba joe biden a matsayin sabon shugaban amurka once again after four long years europe has a friend house ta ce bayan shekara hudu nahiyar turai ta samu aboki a fadar white house kama daga abin da ya shafi sauyin yanayi zuwa kiwon lafiya daga fasahar zamani zuwa demokradiyya waɗannan batutuwa ne da suka zama kalubale ga duniya waɗanda suke buƙatar ƙarin haɗin kan ƙasashen duniya. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya kasance makusancin tsohon shugaba Trump, amma a ranar sai gashi yana cewa shi da Biden suna da manufofi iri ɗaya. Uh, ya ce wannan abin yabawa ne ya samu Amurka abin ci gaba ne ga kasar saboda ta shiga wani halin uh, kankanin kayi. su makawayen amurka da ke yankin asiya da ƙetaren tekun pacific sun yi marhaban da sabuwar gwamnatin ta amurka scott morrison shine firayim ministan kasar australia ya ce akwai ayyuka da dama a gabanmu kama daga batun sauyin yanayi makamashi tsaron kasa da kasa da kuma uwa uba batun tsaron yankin indo-pacific shi ma firayim ministan japan yoshihide suga dabbaka kalaman firayim ministan australia ya yi ya ce ina fatan samun haɗin kai da sabon shugaban kasar domin samar da hulɗa mai cike da walwala a wannan yanki to da yawa daina kallon waɗannan kalamai a matsayin wani abu da ke nuni ga irin barazanar da china ke yi a yankin yayin da ita ma beijing din take yakuwar ganin an sabunta dangantaka tsakanin amurka da china huwa chin chinyin shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen chinar ya ce muna fatan sabon gwamnatin amurka za ta kalli hudar da ke tsakanin china da amurka da idan basira Julie Norman mai fashin baki ce kan harkokin tsaro kuma malama a jami'ar London. Ta ce wannan gwamnati da ta shigo za ta ci gaba da zama mai tirsasa China. Na ga wannan wani fanni ne da za a samu haɗin kan manyan jam'iyyun siyasar ƙasar Amurka amma wanda zai samu sahanin ƙawayen ɓangarorin biyu. To a gefe guda kuma shugaban Iran ya ce komai na hannun Biden dangane da makomar yarjejeniyar shirin nukiliyar iran da aka cimma a shekarar 2015 wanda shugaban ya ce zai sake shiga idan har hukumomin tehran suka cika alkawuran da suka dauka to shi dai jikadar rasha amurka ya kwatanta rantsar da gwamnatin biden a matsayin wani sabon babin dangantaka da hukumomin washington sai dai babu wani bayani da ya fito daga bakin shugaba vladimir putin a hukumance to a dai ranar da ya karbi mulki shugaba biden ya sanya hannu kan wasu dokoki na gashin kansa waɗanda suka kifar da wasu tsare-tsare da gwamnatin trump ta samar daga ciki har da sake shiga matsayin da aka cimma ta paris dangane da sauyin yanayi ya kuma tura wata bukata ga majalisar dokokin amurka don neman a baiwa wasu mutum miliyan 11 takardun zama a kasar ya kuma alkawarin zai wa mutum miliyan 100 allurar rigakafin cutar corona cikin kwana ɗarinsa na farko a ofis masu sharhi da dama na ganin yaƙi da annobar ta corona shi zai zama mai babban ƙalubale na farko shugaba biden ya kwashe kusan shekara hamsin yana rike da mukamai daban-daban ya yi wa'adi biyu a matsayin mataimakin tsohon shugaban amurka barack obama ya kuma yi fice wajen samun haɗin kan jam'iyyu a majalisar dokokin ƙasar masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin na duniyar amurka da muka fara yin bitar wasu muhimman batutuwan da suka faru a wannan shekara mai karewa sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu inda za mu dora a inda muka tsaya. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. gai da Muhammad Lalo. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Yau filin zai fara ne da ra'ayin Haruna Boda in kaibo karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawan Najeriya. Mai cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku BOA Hausa. ku faɗa wa gwamnatin tarayya ba wai ayyana 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda shine ya fi damun al'ummar najeriya musamman mu talakawan ƙasar ba a murƙushe su ko ta halin ƙaƙa a kawo mana ƙarshen su shine mu. amma ko a ayyana su ko kar a ayyana su ai dama mun san 'yan ta'adda ne domin in har ba a kira waɗannan miyagun 'yan ta'adda ba wa za a kira da wannan sunan a duniya muna fatan allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin ra'ayi na gaba na haɗin gwiwa ne daga baban diman bande da hamidu kalalabuwa masu cewa assalamu alaikum voa hausa tunda kotu ta ayyana 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta tashi haikan dan ta yaƙe su su kuwa kawo mai ruwa bajoga da sali muhammad isa bajoga cewa suke hakika sake bawa dan marigayi shugaban kasar libya damar shiga a dama da shi a zaben shugaban kasar da kotu ta yi hakan yayi daidai daga ƙarshe muke masa fatan allah ya sa shi ne shugaban kasar a zaɓe mai zuwa ra'ayi na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne daga aminu adamu malam madori da umar baban yaya da Malam Hassan Hamza Sule tankarkar a jihar Jigawa. Masu cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika ya kamata gwamnatin jihar Kaduna ta yi taka tsantsan a yunkurinta na korar ma'aikata 333 daga aiki. Duba da yadda jihar take fama da matsalar tsaro. shi kuma zaman banza ko rashin aikin yi shi ke daɗa ta'azzara matsalar tsaro don haka ya kamata a nema musu mafita ba wai kura ba ra'ayi na ƙarshe na sani mai lange-lange ya wuri ne mai cewa albarkacin ranar walwalar masu bukata ta musamman da ke gudana a yau muna kira ga mahukunta da su samar musu guraben ayyuka a ofisoshin gwamnati da kuma samar musu hanyoyin shiga da fita a cikin ofisoshin da fatan Allah ya sa a dace. Madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. lafiya a Amurka sun ce an samu mutane da yawa da suka kamu da nau'in cutar Omicron na coronavirus a New York, ciki har da wani mutum wanda ya je babban taron masu zane-zane da hotuna masu motsi a Manhattan a ƙarshen watan Nuwamba da gwaji ya nuna yana ɗauke da nau'in cutar a lokacin da ya isa Minnesota inda yake zama. Jama'an amurka na ƙara hurawa iran wuta akan ta yi wani abu game da farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 wacce ta taƙaita shirin makaman nukiliyar iran ɗin. suna cewa nan da 'yan kwanaki masu zuwa za su tantance ko da gaske Tehran take akan shawarwarin da take yi da manyan kasashen duniya a Viyana ko a'a. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta fidda wata doka a yau Juma'a game da haƙoƙin mata. Tana mai cewa ba za a aurar da mata ba ba tare da son ransu ba ko don warware wani rikici ko wata rigima. Masu raro a nan mika shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni sarfi hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakacin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.